sauraro assalamu alaikum da karfin ikon mai duka mun yi arzikin sake dawowa da shirin tambaya da amsa na wannan makon daga sashen hausa na radio france international rfi shiri ne da ke amsa tambayoyin da kuka aiko mana game da bada amsoshinsu daidai gwargwadon iko yake kuma zuwa muku don mako ta wannan tashar mai tarin albarka tare da abokin nan naku michael kudisin Daga cikin tambayoyin da zamu amsa a yau, hamma da wadda ke neman ƙarin bayani game da kalmar ɗan jarida a harshen Hausa, ku biyo ni don jin gundarin shirin. To za mu yayi kallabin shirin ne da tambayar da ta fito daga mai nasarar sarawa huntuwa wadda ke neman ƙarin bayani game da manhajar nan ta Play Store. Ya ce shin me ya amfanin manhajar ko masu shi na samun kuɗin shiga? mai nasara nasarawa Sha shakuruminka saboda wakilin mu na jihar bauchi a tarayyar najeriya ibrahim malam goje ya tattauna da malam muhammad bala yakubu na kwalejin kimiyya da fasaha ta abubakar ta tare ali da ke jihar bauchi a tarayyar najeriya kuma ga tattaunawarsu wato shi manhaja na google play store manhaja ne kamar matattara na sauran manhajoji gaba ɗaya a da can can a baya idan kana son wani manhaja da da ka yi amfani da shi kamar ko ta twitter ko ta facebook ko sauran wasu daga cikin waɗancan manhajoji da da ake yawan amfani da su to sai ya zamanto sai ka hau ta intanet wato yanan gizo sai ka nemi wani adireshi na wasu kamfanoni da suke sayar da irin waɗannan manhajojin akan farashi na dala ko na pounds ko kuma irin kuɗin da wannan kamfanin suke aiki da shi to daga baya-baya sai ya kasance kamfanin google waɗanda wasu yara guda biyu ko matasa guda biyu wanda ake kiransu google boys kuma suna cikin masu kuɗi na duniya ko na bakwai ko na takwas sosai suka ga cewa wannan yana ba da wahala ma mutane ko ma al'umma wajen samun manhajojin da suke so su dinga amfani da shi sai suka umarci kaman editorial board ɗinsu wato wani tim kenan da suke dinga dudduba manhajoji kuma me mutane suke yi kaman a baya me mutane suke yawan son yin amfani da shi da meye da me kuma me suke yi da shi sai ya zamanto sun zauna sai suka kirkiri wannan manhaja na play store application shi wannan play store google play store app din kamar matattara ne na manhajoji yawa ita ce tambaya ta gaba da masu masu tambaya sun so sanin menene amfanin ita wannan manhaja e, ita manhaja ce wanda manhaja ce ta zama ta matattara na sauran manhajoji a ciki so in kana neman wani manhaja da ka je neman shi shi kaɗansa a wani kamfani a yanan gizo kuma ka saya ko da kuɗin baya da yawa a baka sai suka ƙirƙiri wannan manhajan manhajojin da duk waɗannan manhajojin suna ciki sai kuma suka yi amfani da mutanen da kaman ko ina kake yanzu in kana da waya na hannu na salula naka akwai abin da kake yawan amfani da shi kake binciken shi akan google wato manhaja na google kenan da kake yi ka yi sacin wata kalma ko wani abu ka yi bincike idan kana yawan hawa kanta kana wannan binciken to lokacin da ka buɗe naka manhaja ta ita google play store da za su fara bubbuɗe maka shi a sama manhajojin da za su fito da ya zamanto yana halakanta shi da abubuwan da kake yawan nema a wancan manhaja na google eh, mai tambaya na son sanin ta wace hanya masu ko mamallaka ita wannan manhaja suke samun kuɗin shiga su e to ita akwai wani abu a ɓangaren kwamfuta yanzu da mukan ce kwamfuta kwamfuta kwamfuta yanzu akwai wani abu da ake kiransa mobile computing wato abubuwa na wayan salula na hannu ya zamanto shi ma ana so ya zamanto akwai wasu manhajoji a kansu akwai wasu software a kansu ka dinga aiki da su ba tare da sai ka yi amfani da laptop ba to da aka zo kuma sai aka sake kirkiran wani abu da ake kiransa cloud computing wato shi ma a maimakon ka ajiye waɗansu abubuwa kamar ko da infrastructure ne na abubuwan kwamfuta irin su saba da su waye sai ya zamanto babu ruwanka da su idan ya zamanto babu ruwanka da su sai su zamanto suna yanan gizo shine kila suna sama ga jimare kenan so da ka iya ajiye dukkanin matattaran duk wani labarai ko kuma rekod na ɗalibai na da ali da ma'aikata sai ka ajiye shi a cloud to sanadiyan samun su waɗannan cloud computing ɗin sai ya zamanto akwai wani abu kuma shi ma a ɓangaren kwamfuta da ake kiransa big data shi ne ya zamanto kaman kamfanoni da ko masana'antu ko gwamnatoci sukan dinga neman bayanai na sirri akan al'umma da kuma mutane ba tare da mutanen sun sani ana tara wannan bayanan ba to su inda wanda suka kirkiri wannan manhaja suke samun kuɗinsu shine idan ka yi amfani da wannan manhajar da ka iya samu akwai wani abu da yake tattare da ita da za ta iya gane yau malam ibrahim malam goje ya sauke manhajan google play store kuma daga inda ya sauke ta a najeriya ne kuma a bauchi state kuma wasu daga cikin irin waɗannan manhajojin sukan dinga tambayanka ko wajen aikinka ko wani abu ko kuma kai namiji ne ko na mace ne to irin waɗannan gwamnatoci ko kamfanoni da suke son irin waɗannan bayanai akan mutane da kaman abin da mutane suka fi so ko suke yawan yi so da a dinga lura a game mutane suke ciki idan sun je neman irin waɗannan bayanan sukan same su daga wajen waɗanda suka ƙirƙiri irin waɗannan manhajan in sun ba su su kuma sai su ba su kuɗi to ta inda hanyoyin shigan wannan manhaja na google play store yake kenan da kuma sauran irin su twitter da su facebook duk mai sauraro dai dinga tunanin ya da ƙirƙira a baka na aiki ana suke samun kuɗi amma da su iya kiyayewa wani ga abin da yake yawan su ga kuma yawan abin da yake yi so duk tarihin ka da abubuwan da kake yi ana ta bibiyan ka ko ina kuma na tare kuma yana da amfani a wajen waɗansu kamfanoni waɗannan manhajojin su kan tara waɗannan labaran sai su mayar musu da shi su kuma su ba mu waɗannan su ba su kuɗin shigansu sai su kirkira abin da muke so ɗin yasu ba mu yi aiki da shi to malamin gode da lokacin ka da ka ba mu ta alhamdulillah na gode to da fatan mai tambaya ya gamsu sai mu je ga tambaya ta gaba wace tambayar haɗin gwiwa ce da ta fito daga malam husaini dangote karasuwa jihar yoben najeriya da albashir yakubu ta faɓalewa a garin bununu a jihar Bauchin tarayyar najeriya kenan so suke masana su masa ƙarin bayani kan bakan gizo da ke fitowa a lokacin da hadari ya haɗu kuma ko da gaske ne yana shanye ruwan sama don haka suke buƙatar ƙarin haske. To tambayar kuma mika wakilin mu Muhammad Sani Abubakar da ke Abuja a tarayyar Najeriya wanda shi ma ya tuntuɓi Malam Nura Sale kuma ga yadda hirarsa ta kaya. Lokacin da rana ta hasko ƙasa to za ta taho har zuwa inda gizagizai suke. Inda gizagizai kuma suke akwai abin da ake kira raindrops ko kuma lema ko digon ruwa da ke sama. Idan ranar ta haska ga hasken ya zo wucewa ya zo wajen waɗannan raindrops ɗin wannan digon ruwa da ke sama ɗin ta nan za mu fara. Amma kafin mai wannan bayanin bari mu ɗan yi ɗan bayani ƙarami wanda zai sa insha Allah za a fahimta sosai. Akwai abin da ake kira prism ɗan kaman za ka iya ɗaukan shi babban ko dan karami to in ka samu dan karamin prism glass yana da angles guda uku ko kuma in ce fuskoki uku idan ka zo ta fuskan shi daya in ka haska fitila misali in ka bar fitilan nan wajen amma ka koma daga baya zaka ga cewa hasken nan da ka haska ya canja kala daga can bangara. Mm. za ka ga ya watsu ya yi fomin wani kaloli kamar na irin na rainbow to kaga da prism kenan to wannan abin da yake faruwa a jikin prism shine yake faruwa a can sararin samaniya to kafin mu yi bayani a can mm. ya kamata a fahimci wasu abu guda uku da zan yi dan karamin bayani a kansu. na farko shine reflection reflection dai yana jin mun san abin da yake nufi shine kamar in ka haska jikin wani abu za ga in abun yana iya daukan hasken za ga ya dauke shi kuma ya dawo maka da shi kamar a ce irin kwano da ake bugawa a sama na gida zinc in ka aje shi daga nesa ka haska fitila za ga hasken yana dawa ko kuma glass ko dai makamantan haka a lokacin da rana ta hasko eh, irin waɗannan abubuwa za ga yana haske shine reflection na ɗaya kenan na biyu kuma shine refraction refraction din nan kuma shine idan haske ya shiga abu in ya shiga cikin shi ba zai wuce direct bane ya fita yawanci abin da ya haɗu da shi zai sa hasken ya ɗanyi doro ya ɗan karkata kenan ya ɗanyi bending ko kuma slanting wannan slanting din da yake yi shine ake kira refraction mm. yawa to sai abu na uku shine spectrum of light wato shi spectrum din nan na light yana nufin cewa eh, ita shi hasken da kake gani din nan eh, da idan ka ba wai kala ɗaya bane ba wai hasken nan bane kawai cikin shi akwai wasu kalolin waɗanda baka iya ganin su su da idan ka har sai wani abu irin makamancin hakan ya faru to cikin hasken nan da kake gani akwai green akwai blue akwai yellow akwai violet akwai indigo to waɗannan kaloli duk suna nan cikin haske amma kamar yadda na faɗa ba za a gansu ba sai irin wannan abun ya faru mm. to yanzu mun fahimci waɗannan abubuwa guda uku reflection refraction da kuma spectrum yawa to a lokacin da rana ta hasko gizagiza idan hasken nan ya zo ya haɗu da raindrops ko kuma ɗan lema ko ɗan ɗuga-ɗugan ruwa da yake sama hasken nan zai kokarin shiga cikin wannan digon ruwa to idan ya zo in ya shiga ciki sai ya zama refracted that is kamar yadda na maka bayani refraction shine dan duro da eh, haske yake yi to idan in ya shiga cikin wannan digon ruwa zai dan karkata in ya dan karkatan nan shi zai bada abinda zai sake fita ta can bangaren zai iya canja kala to kowane abu yana da angul ɗin da karkatan shi take faruwa idan green ne yana da angul ɗin shi idan blue ne yana da angul ɗin shi idan yellow ne yana da angul eh, wannan angul nashi to gaba ɗayan su dai wannan kaloli idan hasken nan ya shigo saboda bambancin angul ɗin nan nasu wani yana sama wani yana ɗan ƙasan shi wani yana ƙasa kaɗan shine za ka ga yana ta yin doro kalolin in suka fita ta can gefen ɗigon ruwan nan za ka ga duk sun karkata ɗaya bayan ɗaya ɗaya yana sama ɗaya ƙasa da sauransu to wannan ƙasan da suke yi shi yake sa ka ga shi bakan gizo ya yi doro ya yi kama yana kokari ya yi sakul haka to abin da yake faruwa kenan shi yasa za ka ga idan za a yi ruwa 'yan ranar ta hasko gaba daya idan hasken yana kokari ya shiga cikin dugon ruwa masu yawa gaba daya duk za su fito ta wancan bangaren kai kuma da kake daga nan ƙasa kana hango su da ka sai ka ga ya baka waɗannan kaloli waɗanda suke fitowa to wannan shine ɗan takaitaccen bayani akan abin da ke faruwa a sararin samaniya wanda yake sa a ga bakan gizo ya fito to a tambaya ta biyu dai kamar yadda ka ji tun da farko ya nemi a ya san cewa to wannan bakan gizo yana da illa ga bil'adama ko kuma tsirrai gaskiya malam muhammadu a iyakar sani na shi wannan bakan gizo baya da wata illa ga dan adam ko kuma tsirrai waɗannan maganganu ne waɗanda muke jin su wurin iyaye da kakanni da dai sauransu maganganu ne waɗanda ba bincike aka yi ba dai ana dai faɗa ne ko saboda cewa wani lokacin in aka ga bakan gizon sai kuma sai ba a yi ruwa ba sai kawai mutane su concluding kawai cewa lallai in bakan gizo ya fito ba a yi ruwa amma dai maganan ba ta da tasiri a wurin masu bincike da dai sauransu saboda akwai abubuwa da yawa da suke fita a sararin samaniya mu waɗanda suna da kama da hakan kamar misalin aurora borealis da take fita a can kasashen europe a northern europe ko kuma ce scandinavia za ga shi ma haske ne yana fitowa kala-kala a sama kuma yana daɗewa amma kuma baya da wata illa shi ma ga ɗan adam ko kuma tsirrai ko makamantan haka to wannan dan takaitaccen bayani shine dai zan iya yi a kai ina fata kuma an gamsu to malam nura muna godiya da wannan dama na gode assalamu alaikum Allah ya so haka ne zai ta faruwa kana kan ne zaba ka hannu dan bashi kenan mai taken baka gizo daga nan sashen hausa na radio france international kuke sauraron shirin tambaya da amsa kuma muna fatan masu tambaya sun gamsu To bari mu karkar shirin da tambayar Husaini Abba Dambam da Muhammad Musa Dambam ‘ya'yan Malam Musa mai keke da ke karamar hukumar Dambam a jihar Bauchin Najeriya, inda suka ce muna so kuma na karin bayani game da kalmar dan jarida a harshen Hausa Shin a ina kalmar ta samo asali? Kuma me ya alakanta kalmar ɗan jarida da kalmar jarida ta takarda ko kuma gidan jarida? Sannan kuma duk wanda ya karatun yaɗa labarai ne zai iya kiran kansa ɗan jarida? Ko kuma akwai wasu matakai ko karatu da dole mutum sai ya bi kafin ya amsa sunansa a matsayin cikakken ɗan jarida? To game da wannan tambayar wakilin mu na jihar Kano a tarayyar Najeriya, Abubakar Abdulkadir Dan Gambo ya mika ta ga Dr. Maude Rabi'u Gwadabe, malami a tsangayar koyar da aikin jarida a jami'ar bayero da ke kanan dabo a najeriya gazantawarsu to da hausan aka ce dan jarida ana nufin mutumin da yake aikin jarida ke duk mai sana ana cewa dan kaza misali in ka je a kasuwa da akwai yan doya yan goro yan kaji wane ne so da haka waɗanda sai wanda yake wannan sana'a zai iya ce maka wani shi dan dako ne dan alara ne ko a lokacin da tura suka fara zuwa da sababbin sana'o'i za ka ji an ce a ah, sai a haɗa shi da sunan ko kamfani da yake wa aiki misali a ce dan john hall kamar a cikin littafin magana jari ce akwai wani labari da aka zancen dan john hall wato yana wanda suke sayar da kaya ba ma ma'aikacin kamfanin ba ne amma sana'arsa shine kaya da aka kera na kamfanin john holt kamfanin birtaniya a lokacin to wanda suke hada-hada a irin kayan kamfanin sa a ce musu yan john in aka ce wani dan ambrozin ne dan ne wato yana ma'amala kenan na harkar kamfanin fata na ambrozini mai tambayar yana cewa shin a ina aka samu asalin wannan kalma ko ina ta samu asali wannan kalma ta dan jarida to asali shine daga kalmar ita jarida din jarida kuma kalma ce ta larabci bahaushe yara wanda tana nufin eh, wata takarda ce kenan ko wasu kunshin takardu ne da ake hada da suke a haɗe waɗanda a cikinsu ake ba da labarai na yau da kullum da suka shafi al'umma to wannan shine jarida to kuma jaridan nan a najeriya a arewacin najeriya jarida ta farko da aka fara an tura mulkin mallaka na birtaniya su suka kafa ta da suka kafa ta kuma sai suka yi ta ta zama tana ɗauke da harsuna ne har guda uku larabci turanci da hausa don haka ita sunanta da hausa jaridar najeriya ta arewa da larabci kuma jaridatin najeriya a shimaliya don haka sai ya zama cewa hausawa sai suka bita akan cewa jarida dai da larabci da hausa shi ma haka jarida to waɗanda suke yin aikin jarida sai suka zama 'yan jarida 'yan jarida jarida ta samu ɗan jarida saboda aikin jarida ne yake yi to aikin jarida kuma an samo shi ne daga jarida ɗin ta takarda na haka lokacin da aka fara kuma sauran kafafen yada labarai kamar rediyo da talabijin sai su ya bi su shi ma kuma dalili ne saboda aikin jaridar suke yi masu ko mai tambayar yana cewa eh, shin kowanne mutum ya yi karatun sadarwa eh, ko yada labarai za a iya kiransa dan jarida ko kuma akwai wasu matakai ko karatu da dole sai mutum ya yi za a kira shi cikakken dan jarida a ba haka ba ne shi duk wanda yake yin aikin jarida ko yana da karatun aikin jarida a makaranta ko ba shi da karatun aikin jarida a makaranta matukar yana yin aikin jarida to za a kira shi dan jarida amma duk mutum ya ji ya yi karatu na sadarwa amma ba aikin jarida yake ba to ba dan jarida ba ne to tambayar shine me aikin jarida aikin jarida ba yana nufin aiki a kamfanin da ake buga jarida ba ko aiki a kamfanin da yake na kafar yada labarai ba ba shine aikin jarida ba aikin jarida shine aiki ne na nemo labarai tare da tattara su da tacewa da labaran da aka tabbatar an yi bibiya an tabbatar da ingancinsu sannan a yada su ga jama'a wannan shine aikin jarida kakka daɗa kakka Su duk wanda yake wannan aikin sunansa ɗan jarida amma idan mutum ya zama misali guntsuka fesa ne ko da a gidan jarida yake aiki to masana suna ganin cewa shi ba aikin jarida yake ba wanda yake a gidan jarida amma shi abin da yake yi kawai ya ji bai tabbatar ba bai tantance ba ya watsa to ba dan jarida ba ne da haka abin da ya raba aikin jarida da gulma ko sa ido ko yada jita-jita wannan aikin ne tantancewar abin da ake sa rai shine waɗannan mutane ne da suke da wata ƙwarance ƙwarewa wajen zaƙulo labari daga maɓoyarsa sannan kuma su tantance ingancinsa sannan kuma a lokacin ba da labarin su yi adalci ga kowane ɓangare da labarin ya shafa sannan kuma sai su isar da shi ga al'umma to wannan shine aikin jarida. kowai mulkin jihar zuciyarsu mafarki miliyoyin ina jinjino da wari na To a gaida Yakubu Muhammad da wannan waka. kuma duka-duka nan muka kawo ƙarshen shirin tambaya da amsa daga sashen hausa na radio france international rfi sai kuma mako mai zuwa idan allah ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin a madadin injiniya mustapha dbc da ya daidaita sautin shirin da kuma daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international abokinku michael kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga mai kowa mai komai